ranan ne na hau facebook sai na ga wannan post din daga arewa diary ng wannan tweet in take replyin wa tweet in shine hausa novel writers be like ta tashi da safe ta yi mishi farfesun kayan ciki da kaza ta soya mishi dankali tare da haɗaɗɗen kunun gyaɗa tana gama ma ta je ta tsala wanka ta fito daidai lokacin yayi shi ma ya shirya suka zo dining gay breakfast duk kafin um, 8 a.m. sai ita arewa daren take ji Allah ya fi Hausa writers who's your favorite, favorite Hausa novel writer sai ta jero nata. Comments ne abin dariya bari ku gani. wannan fosar din yake cewa suna gamawa sai suka tashi suka ranka ya falon da ke kusa da dining ɗin, shigar su ke da wuya yaya musun ya mika mata a bayan envelope na ta karba <laughs> sana mai tambayar sa menene wannan yace bude ki gani mana kanwata Buɗewar ta ke da wuya ta ga mukullin sabuwar mota ne kirar Range Rover tare da check na naira miliyan ɗari. <laughs> ta ce wannan duk na waya ya ce kuce wannan breakfast da kika haɗa mun ne mai daɗi gobe ma idan kika ƙara min to zai miki fiye da haka <laughs> wannan aiko Allah ya sai haka wannan ta ce mazan novel special kai ma marubuci ne da waɗannan kuma suke cewa kafin ya dawo aiki ta yi abinci kala takwas da jus kala bakwai ta ƙara tsala wanka karo na biyar ta fesa tunanin kala tara sannan ta sa turaren wuta yana jiwa kamshi 90 kilometers kafin ya shigo gida sai wanda take cewa mu muna nan kafin ya dawo din ma tunanin abin da zamu faɗa ya kusa kashe mu garanti kuwa tunda a sudan yake <laughs> sai wannan kuma take ce Allah sarki rayuwa wa Hausa writers sun haukata mu a da sun sa mu ta tunanin su Shurai, Junaid, Ashraf, last last dai mun yi hankali mun gane abun duk bulace mun rungumi su Tanko, Garba, Iro, Manu, Alu da su Audun ma. <laughs> da su mu. Ga wata writer din ita ma take cewa a yayin da na doso unguwar Dosa da yamma misalin karfe biyar na maraice a daidai lokacin na ji bugun zuciyata ya sauya yanayin gari ya fara canzawa zuwa na lokacin damina cikin wani cikin wani yanayi na bas da mota ta subhanallah na furta ba wani abu ne ya dimauta ni sai ya canza min bugun zuciya face hango wata bugaggiyar kyakkyawar yarinya mai zubin indiya da na yi ta doso layin da na yi ta doso layin da zan shiga masha Allah sarki ya tabbata ga Allah mamallaki kai I can't read the rest wani abun recording yana ta da bari mu je next daga ƙarshe kuma wannan maryam din take cewa ya danka mata makullin mota lamborghini mahaifiyar shi ko estate guda ta bata a banana island <laughs> su ko family shi kuɗin kimanin dala miliyan ɗari shida suka sa mata account a matsayin tukunci cikinta ya kai wata ta ce shi kenan ta haihu siyo mata white house za su yi su maida mata shigo na albasa so fadi wallahi na yi dariya <laughs> kai kowanne kuke tunowa <laughs> wannan comment din naki zainab gaskiya ne 100% don ba zan manta ba ko ni ma so da ina karanta littafin hausa abun irin yana yawo a mind ina in ce to tsaya in har bani da wannan kamannin indiyawa larabawa a a half caste a a wannan dai non-african look na hanci kaman pencil menene kaman menene gashi har gadon bayan mai what if ni ban da waɗannan features din i'm 100% african so does that mean kenan ni i don't deserve irin wannan life din ni does it mean I don't deserve irin wannan love din ni does that mean I don't deserve irin wannan husband din wallahi I can't even tell you how many times every single littafin Hausa as of lokacin da nake karatun littafin Hausa na karanta wallahi wannan abu yana crossing mind ina sai in ce to is it kyawawa ne kadai suke deserving of such a lifestyle kyawawa ne kadai suka cancanci irin wannan so da ƙauna da me whatever din nan akwai wani littafin hausa da ba zan manta ba lokacin na karanta wai yarinyar ita ba ta ma wani dariya sosai me yasa saboda duk sanda ta yi dariya in dai akan titi ne to sai ta jawo accident sai keke na pep suna yi suna somersaulting a bayanta mashin suna yi suna fadawa cikin lambatu motoci suna <laughs> ta ina irin dai sin don final destination ba san ko za ku irin is it final destination one ne ko two wani bala'in accident sin da aka yi to that's just what comes to my mind tunda wannan yarinyar take ta bayani sai sama ba ta son smile saboda smile inta bla bla bla bla to once again what if mu bamu da wannan type of smile Allah irin waɗannan abubuwan have a huge impact on you especially a wannan teenage years din wannan young adult years wanda already kana fama da naka lack of self-esteem kana fama da confidence issues ɗinka and everything a ana koyaushe comparing ɗinki ai kawar ki tafi ke kyau a ai addar ki tafi ke kyau a ai kanwar ita ce kyakkyawan gidan kowa wai wai da irin haka especially kuma saboda mu mata ana yawan son ɗaura mu akan kyau the more kike da kyau to irin the more your chances of having a successful life the less kike da kyau kuma the more kika shiga uku kind and it's so so crushing wallahi don akwai matan da har yau nake gani effects of irin waɗannan comments na mutane da kuma yadda ake nuna musu cewa saboda ita bukaci saboda ita bata da kyau saboda ita bla bla bla irin she'll never make it in life she'll never have anything good going for her hakan kuma abin haushin shine yawanci mata yan uwanmu ne suke yi suke yin wannan comments din suke putting ɗinka down kuma <laughs> knowing exactly how detrimental it is to self esteem ɗinka how you see yourself da sauransu Allah da ya samu dace ka amma definitely Hausa novels sun yi sun da suka yi gaskiya sai a hankali Allah ya kyauta